Kusan 'yan jarida sittin daga dukkan yankuna na Nijar ne suka haɗu a Zandar da Yamai makonni biyu da suka gabata domin neman ƙarin ilimi a game da fahimtar tsatsauran ra'ayi mai kaiwa ga ayyukan ta'addanci. Wani lamari da a shekarun baya-bayan nan ya girma a kan iyakokin Nijar wanda kuma ake iya magancewa tare da sanya hannun dukkan masu ruwa da tsaki musamman kafofin watsa labarai a cewar Garba Laminu wakilin kungiyar USAID ta ƙasar Amurka. Ni ina ganin Nijar da ma yankin Sahel gaskiya yana daga cikin yankunan da ke fama da wannan bala'i ma'ana tsatsauran ra'ayin addini ina ganin ba ma sai an gai ba a yau abin da ake fuskanta arewacin tilaberiya arewacin tawa da kuma cikin yankin difa wannan na tunatar da mu da tashi tsaye baki daya wajabcin kawo wata mafita cikin gaggawa ga rigakafin wannan bala'i kafin lokaci ya kure duk abin da ke faruwa a tilaberi cikin yankin difa baya illa kaɗai ga waɗannan yankuna har ma da nijar baki daya wannan ke tattara mu wajen rakiyar dukkan masu ruwa da tsaki da ke buƙatar su gane da kyau wannan matsala da kawo su cikin rigakafi wannan tashin hankali. 'Yan jarida gaskiya suna daga cikin muhimman masu ruwa da tsaki da muka yi tunanin ya kamata a kafa wannan tsari domin mu yi musanya tare da su ganin wacce rawa za su taka kuma ba a tattaruwa kan abin da ba a sani ba. Bule Adamu ɗaya daga cikin waɗanda suka karbi wannan horo na sa ran aiki da abin da ta koya domin kawo gudunmawarta ga rigakafin ta'addanci a ƙasar Nijar. wannan kuwa ta hanyar tsara shirye-shirye da za su wayar da kan matasa domin a ganin ta su ne mafi rauni. Na koyi abubuwa da dama a nan, kenan yanzu sai in ci gaba da yin bincike-bincike don in samu in ƙara kwarewa. Zan kuma riƙe aza ah, irin waɗannan jigon da za su kai ni ga tahiya tilberi difatawa. A gani na an wayar mana da kai sosai, ya kamata a riƙa yin rahotanni da shirye-shirye a kai, a kuma baiwa waɗannan matasan da masu tsatsauran euh, ra'ayi ke iya ya sha damar ba da ra'ayinsu kan lamarin kenan zan rika lura da wannan jigon wajen aiki na na 'yar jarida bayan wannan horo kan rigakafin ta'addanci wakilin kungiyar usaid na fatan manema labarai za su gabatar da sadarwa mai ma'ana kan wannan lamari tare da amfani da lafazin da ya dace don isar da bayani a game da wannan batu